shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya jaddada burin gwamnatin kasar na ganin ta shawo kan matsalar rashin tsaro da ya gallabi sassan najeriya da suka hada da na boko haram satar mutane da kuma fashi da makami goodluck jonathan ya yi wannan ikirari ne jiya a filin wasa na abubakar tafa a balewa da ke bauchi a taron gangamin da jam'iyyarsa ta pdp ta shirya a ashirar arewa maso gabas da aka yi wa lakabi da sunan gangamin haɗin kai na 'yan jam'iyyar pdp da zumar dinke barakar da ke jam'iyyar sai dai kuma mutane irin su garba tela hero gana na fassara ziyarar da goodluck din ya kawo jihar bauchi tamkar tallan gunkin annabi ibrahim ne ana tallan gunkin ko annabi ibrahim ne za mu ce tunda mutumin nan ya san ba son su ake a jihar arewa ba amma ba ganin tare da mutanen arewa ne ake tafiya to mutanen arewa kan ba akwai rubabbu ba wanda su suka fara jefa mu a cikin wannan halaka da halin hau'ula'i da muke ciki sun ebe kuɗin jama'a su suke daure masa gindi cikin gari na ga kowane talaka ka samu sai ka garansa ya ɓaci saboda an hana shi walwala saboda haka ne abin da na gani ba daidai ba ne don shugaba zai zo wanda za a yi murna sannan a ce wai yan sardauna zai zo sha biyu rana ake shan rana ake komai amma yanzu gashi ya zama wani iri daban a ganin kaman ana neman tsaro ne ya sa ma gashi jirgin sama yana yawo yan sanda ta kota ina lungu haka to ina ga tsaro ana ta rufe makarantu maiduguri ba zaman lafiya ya je maiduguri mana in gaskiya ne ko ya je yobe a can ya kamata ya je ba nan bauchi ba dai gaskiya ake nema amma kuma ji cewar ɗanta ne di ozuru shugaban ƙungiyar gamayyar samarin arewa da kuma ta kudu masu son ganin goodluck ya zarce da mulki ziyarar ta zumunta ce abin da nake so ai a matsayin shi na shugaban ƙasa ya zo ne domin ai a jam'iyyance yana da kyau ma idan kana da jama'a ka dunga wayan kana shugaba ka zarci yanki yanki wasu suna daukan kaman ya hito kamfen ne a'a ziyara ce ya kawo ga yan uwan yan jam'iyyar PDP da sauran jama'a na wannan yanki domin sada zumunci ya tuna musu cewa wa jam'iyyar pdp nan tana nan raye sannan kuma shi yana nan raye kuma insha allahu da yake duk dan adam ajizi ne kurakuran da ake tunani ai irin wannan wurin ya kamata wanda yake da wani lafazi wanda yake gani ba a yi mai daidai ba ya hito ya faɗa sai a samu a gyara shi ne dalilin irin wannan ziyarce-ziyarcen wasu suna ganin ya yi a ce ya ziyarci jihar yobe ne adamawa da borno a maimakon yanzu nan jihar bauchi to abin da ya sa ya ɗauka senta ce ya yi saboda matsaloli na rashin tsaro da ake fama wancan bangare sannan abun ya yi ki ya ci ya ci ya ki canyewa to saboda haka shi ya sa ya yanki shawaran to tun da nan ya fi zaman lahiya bari ya zo ya yi magana da su duka domin idan ya yi magana da su nan duka wakilan su na nan da gononin su na nan wannan tamkar kaman can ma ya je wannan magana din tawagar shugaba goodluck jonathan ta hada da mataimakinsa na madisambo shugaban jami'ar pdp na ƙasa ahmed adam ma'azu da ministoci da kuma 'yan majalisar wakilai ta tarayya abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria.